Masu mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani tarihin hukumar alhazan Najeriya ta ƙasa wato nakon da kuma bayanin ayyukan hukumar. Mai tambaya Alhaji mai nasara nasarawa funtuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Bayan dubun gaisuwa mai yawa da fatan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna cikin ƙoshin lafiya. Ina neman ƙarin bayani game da ƙasar da tafi yawan musulmi a Turai. Mai tambaya, Malam Ango Malamin makaranta ya wuri. To bari mu fara da ansar tambaya kan hukumar alhazan Najeriya. Idan mai tambayar alhaji mai nasara nasara sarafuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar Amurka a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga babbar jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar alhazan Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara wadda ta ce an kafa hukumar alhazai ta ƙasa watan 2006 ita aikin hukumar alhazai ta ƙasa shine ta gudanar da aikin hajji a najeriya ta sa ido a kan yadda ake gudanar da aikin hajji da umara daga ƙasar najeriya zuwa saudi arabia ta kare haƙƙin alhazai ta sa ido a kan irin alal misali gidajen da ake kama wa alhazai harkan abincin alhazai tafiya da shirye shirye-shirye dai duk wani shirye-shirye na aikin hajji yana karkashin hukumar alhazai ta ƙasa ne idan jihohi suka yi suka zaɓi gida hurumin hukumar alhazai ne ta je ta duba ta gani wannan gidan ya yi ko bai yi ba kuma ta yi ciniki a kan kuɗin to ita dai kamar uwa mai ba da mama ne ga sauran e, hukumomin jihohi masu kula da alhazai kuma ita yana daga cikin hurumin hukumar alhazai ta ƙasa ta hukunta duk wani mai laifi ko alhaji ne ko ma'aikatan alhazan ne da dai sauransu ita take shirya jiragen sama da za su kwashi jama'a kuma ta baiwa kowane jiha ga jirgin da za ta kwashe ki amma zancen ita kuma take zuwa ta je ta jiyo yaya aikin hajjin bana zai kasance domin su hukumar saudi arabia ba ta san kowa ba face hukumar alhazai ta ƙasa so da hukumar alhazai ta ƙasa suke tattaunawa su gaya musu cewa ga ka'idoji wajen hajjin shekarar nan in akwai sauyi in akwai abin da suke so to suna shaidawa hukumar alhazai ta ƙasa ne su kuma hukumar alhazai ta ƙasa sai a yada wa a sanar da jihohi su jihohi kuma sanar da um, alhazai. Haka to hajiya wannan tsare-tsare na hukumar jin daɗin alhazai ce ta ƙasa kafin a kai ga waɗannan tsare-tsaren su kuma hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi fa wani irin Eh, kataɓa suke yi dangane da wannan al'amari na gudanar da aikace-aikace na aikin haji. To kafin a samu wannan tsari babu wani takamammen tsari da za a ce gashi nan duk jihohin nan suna karkashin ta. Face akwai department kwara ɗaya a ministry wani lokaci a ministry of foreign affairs wadda yau in aka sa a ce wannan shi aka sa amirul hajj wani shekaran sai ka ga wani ne to ba a samun waɗanda suke da irin wannan experience experience a ce sun yi experience shekara hudu suna gudanar da aikin hajji saboda haka sun san abin da za a kauce mawa sun san akwai matsala aka yi abu haka yau akwai za a cimma nasara idan aka yi aiki kaza a gobe to a da ba wannan a da kawai idan lokacin aikin hajji ya kusa sai a ce to shikenan an naɗa wance ita ce za ta gudanar da aikin shirye-shiryen aikin hajji bana sai ka ga cewa ita kanta za ta je a lokacin take neman ta sanya ya za za a yi ina ina ne za a bi yaya abin yake to kafin ka sani lokacin aikin hajji yayi shi yasa a da sai kaga ana barin mutane a ƙasa dubu goma kaga da ana barin mutane a a Saudi Arabia suna kwana kwana bakwai a a filin jirgin sama ba wanda za a kama a ce lallai lallai ga laifi ga yadda ya kamata da sauransu to shi yasa tun da aka kafa wannan hukuma sai ta zama ita ce in charge ita ce mai lura tana shirye-shiryenta tana tattaunawa da Saudi Arabia tana kuma kuma sanar da jama'a ga yadda abu zai gudana shi yasa aka samu ragowar irin matsalolin da ake samu a da. To madala eh, hajiya waɗannan matsaloli da kika zayyana wadda da kafin wannan hukuma a alhazai ko kwance maniyyata suna fama da shi daga nan gida Najeriya har a kai ga ƙasa mai tsarki. Yanzu kuma yaya tsarin yake daga zo wannan hukuma an samu canji? Yanzu ba haka nan ba ne. kowane hajji yana zuwa da matsalarsa amma mafi yawancin lokaci an riga an san um, shirye shirye-shirye da plans me ya kamata a yi a lokaci kaza da lokaci kaza domin jin daɗin alhaji wato shi da hukuma alhazai ta ƙasa a takaice a huruminta shine ta kula da jin daɗin alhazai tun daga gida Najeriya zuwa Saudi Arabia dukkanin hukumomin jihohin Najeriya tana ta ne ta tsawata musu ta kuma yaba musu inda ya daidai don tafiya ta yi kyau. Yawa Hajiya banda hukumomin jihohi da kuma ku karan kanku ma'aikatan ma'aikatan hukumar jin daɗin alhazan. Oh, wasu hukumomi ne kuma kan iya taimaka muku a ku a matsayinku na hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa. Ah, akwai wasu hukumomi wadda kan iya sa muku hannu domin ayyukan ku su tafi daidai ko babu. Banda hukumomin jihohi akwai irin su hukumomin ah, filayen jiragen sama wanda da su hukumomin alhazai take aiki. Akwai immigration, akwai custom, akwai hukumomin tsaro da dai sauransu. Akwai hukumomin tsaro da dai sauransu hukumomi da ake aiki tare domin a cimma nasara akwai hukumomin lafiya da dai sauransu ina fatan wannan bayanin ta gamsar sai kuma ansar tambaya kan ƙasar da ta fi yawan musulmi a turai idan mai tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau da yi ga ansar tambayar da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya wato fce yola adamawa najeriya wanda ya ce. To kafin amsa maka tambayar yana da kyau kasancewa akwai mutum sama da biliyan takwas a duniya a yau. Sannan daga cikin waɗannan mutane mutum da suka kai wajen biliyan biyu musulmi ne waɗanda suke wawwatsi a cikin duniya. To sannan abin da zan maka bayani a nan shine yana da muhimmanci kasancewa a duk wata ƙididdiga da aka yi ko ko alƙaluman da zan karanto maka yanzu bisa ga binciken da na gudanar. Haka ne to dakta wannan wani irin alƙaluma ne haka waɗanda kake so ka yi jawabai a kansu haka. Alƙaluma ne waɗanda suna iya canzawa saboda ka san akwai abubuwan da suka shafi ƙaura, akwai abubuwan da suka shafi rasuwa da kuma haihuwa. Don haka alƙaluman suna kan canzawa ne amma abin da aka samo dai a yanzu sun nuna cewa ƙasar Rasha ita ce take kan gaba da yawan musulmi ake ganin ya kai mutum miliyan ashirin da ke zaune a wannan ƙasar. Walau haifaffun ƙasar ne, walau waɗanda suke aiki ne a ƙasar waɗanda hukuma ta amince musu. To akwai mutum da ake gani sun kai miliyan ashirin da suke musulmi a ƙasar Rasha. Sannan kuma watakila yana da muhimmancin gaske nuna maka fahimtar da kai cewa fatun tsohuwar daular Soviet ka san akwai al'ummu da wannan daular ta dan mamaye ta mamaye su ko suke cikin wannan daular Soviet din nan. misali akwai waɗanda ake kira kremia waɗanda al'umma ne mafi yawansu musulmi ne akwai kuma ceceniyawa waɗanda su ma al'umma ne na musulmi akwai Bashkir su ma al'umma ne na musulmi akwai tatas duk waɗannan al'umma ne na musulmi waɗanda suke tsohuwar daura ta sobiyar wanda kuma a yanzu suke cikin rasha. To dakta sai kuma wace ƙasa kenan mun ji ka fara bamu dai labarin wannan ƙasar daga nan kuma sai wace ƙasa. To ƙasa ta biyu wacce take biye da ƙasar rasha a yawan al'umma musulmi a nahiyar turai ita ce ƙasar faransa wacce alƙaluma suka nuna akwai yawan musulmi da suka kai mutum miliyan shida ko makamancin haka saboda da ka sai ta ma Faransa ƙasa ce wacce ta yi wa ƙasashen kudancin Afirka musamman ma ƙasashen Laraba kamar Algeria da Morocco da Tunisia ta musu mulkin mallaka sannan kuma akwai a nan Afirka ta yamma ma akwai ƙasashe irin su Senegal, Mali, Burkina Faso da makamantansu waɗanda Faransa ɗin ta yi wa mulkin mallaka waɗanda kuma mutanen waɗannan ƙasashen sun yi ƙaura zuwa a ƙasar Faransa ko don aiki ko zama na dindindin sannan kuma hakan ya yi tasiri wajen wajen samun 'yan ƙasa waɗanda suka musulunta ko kuma ka haifa cikin musulunci a ƙasar Faransa. Hmm, haka ne. Su wato su Faransa ma suna da yawan al'umma musulmai a wannan yanki nasu lallai kuwa. To datta daga nan kuma sai wace ƙasa mun dai ji ƙasashe guda biyu kuma mun ji su rukuni rukuni. Daga nan kuma sai wace ƙasa kenan? Ƙasar da take biye da Faransa a yawan musulmi a nahiyar Turai ita ce ƙasar Jamus wanda ake ganin musulmi sun haura miliyan hudu zuwa miliyan biyar biyar da suke kasar Jamus. To da kyau lalle har yanzu dai ta ba kasar da ta kamo a kafar kasar Rasha. Duba da cewa suna da al'umma musulmai da yawan su ya kai kimanin mutane miliyan ashirin. Haka ne. To wadda take biye da ƙasar Jamus kuma fa dakta? Wacce take biye da kasar Jamus kuma ita ce Ingila wacce yawan musulmi ana ganin sun kai har miliyan hudu sai Italiya da take da musulmi tsakanin miliyan biyu zuwa miliyan uku sai ƙasar Spain wacce take da yawan musulmi a wannan kasar da ake ganin sun kai kusan miliyan biyu sai Netherlands da take da alkaluma suka nuna tana da yawan musulmi da suka kai kamar miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. <laughs> Lalle kuwa su ma kasar Netherlands datta ba a bar su a baya ba da nasu population din, haka ne. Wata take biye da kasar Netherlands kuma fa Eh, eh, dakta wace ce? Wacce take biye da Netherlands ita ce Sweden wacce ake ganin tana da musulmi da suka kai a kididdigar su ta kai kamar mutum dubu ɗari tara sai Belgium da ake ganin musulmi ba su kasa mutum dubu ɗari takwas ba. Na ƙarshe a jerin ƙasashe goma da na kawo maka da yawan kididdigar musulmin da ke zaune a waɗannan ƙasashen ita ce ƙasar Switzerland wacce take da yawan musulmi da ake ganin sun kai mutum dubu ɗari hudu. Amma da ladakta. To dakta Dakta wani fata kake ta shiga dukkanin masu sauraron mu da kuma shi wadda aiko mana wannan tambayar malam ango malamin makaranta ya wuri. To da fata wannan amsa da na baka ta gamsar da kai sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato dr adamu babikwai na fce yola da hajiya fatima sanda osara ta hukumar alhazan najeriya da shi kuma wakilin ma'ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma makon goben idan allah ya kai mu wasu wassalam